shi wanda yana tambaya cewa jiya a karatun da muka yi na gwallaga ya ji mun yi magana a kan lalura da zai iya sa a halatta wa mutum haram sai ce zai iya shiga wata wato yanayi na tsanani da zai iya sa ya sai da kodarsa saboda ya samu ya biya basu suka da kuma abubuwan da yake kansa a'a ba za ka yi haka ba kuma bai halatta ba idan kun fahimci karatun nan mun faɗi ɗaya daga cikin dawabit na yadda ake aiki da lalura shine ya zama kada ka yi wannan aikin na haram ɗin sakamakon lalura Matuƙar ita lalurar da kake so ka kauce matan tana daidai da irin abin da za ka aikata ne girmansu ɗaya ko kuma mata fi ta girma don haka ita lalura da bukatun mutane suna da mataki-mataki ne da muka zo jera ad-daruriyatul khams ba mun jera addini shine farko ba sai me sai rai sai me sai hankali sai me sai kuma mutunci sai dukiya misali waɗannan abubuwa da muka jera su da rai da dukiya wanne ne yake sama da wani akwai saɓani kan wannan babu saɓani to rai zai iya sayan dukiya amma dukiya za ta iya sayan rai ne to idan mutum ya ɗauki kodarsa eh, ko wani ɓangare a jikinsa wannan yana da alaƙa da me da rai sai ya sayar don ya samu kuɗi wata bukata kenan ya ɗauki rai ne ya sayi dukiya ina nufi ya sayar da rai ne don ya samo dukiya wannan kuma ba daidai ba ne ba ka baya halatta ana fahimta da kyau asali ma kowace gaba a jikinka ba taka ba ce amana ce don ka ba a sayarwa haramun ko da ana bukatar koda na dole za a yi wani don a ce cire sai dai ka bashi kyauta ai kai na ka saya ka yi abinda da aka saya shi ake iya sayarwa amma abin da ba sayansa ake yi ba to ba zai yi kuma a sai da shi ba duk bangare na gangan jikinka haƙƙi ne da Allah ya ajiye a jikinka Allah ne ya ajiye alam na ja'al lahu ainai wa lisanan wa shafa don haka tunda Allah ne ya ajiye maka zai zo ya tambayi kayansa ba za ka zo ka sayar ba kamar yadda kai ba za ka bandatar ka sa abin da zai sa ya lalace a banza ba haka ba za ka iya sayarwa ba saboda wannan musibar ce lokacin da iphone ta fito aka samu waɗansu matasa a wasu ƙasashe suka rinka sai da ƙodarsu suna sayan iphone saboda rashin hankali wai an ce za ka iya rayuwa da ɗaya sai zama ƙoda ɗaya iphone ɗaya an yi balance wannan ƙarshen rashin hankali kenan ƙarshen rashin hankali kenan don haka baya halatta ko menene musibar da ka shiga ka sai da wani bangare na jikinka kai daidai ka sai da jinin jikinka ma a ja kuna fahimta baya halatta jini ma ba na sayarwa bane ba a sayarwa ko da dalili ya sa za ka ba da jini to sai dai ka ba da jini kyauta amma ba za ka sayar da jinin ba ko kwabo ka karba kan wani abu na gangan jikinka ko abin da aka cire a jikinka ka yi abin da bai halatta ba na fata ana gane ana fahimtar wannan don haka karka ma ka gwada wannan ka je ka nemi hanyar da Allah zai sa ka samu kuma ka dogara ga Allah Allah zai biya maka wannan kuma ya ce yana tambaya ne akan idan mutum ya zo yin addu'a salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da istighfari wanne ya kamata mutum ya nemi kamun kafa da shi a wajen Allah duka biyu da ka yi istighfari saboda Allah yana so in za ka nemi wani ba wurinsa ka ce ka tuba rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai ka ce Allah ka gafarta mun sai ka ce ni kuma Allah ka ban kaza da haka ba a so ka zo kai gaban Allah kamar kai dama wani tsarkaki ne ka ce a baka a'a sai ka nuna kai baka da komi sai ka ce to Allah ya baka sai ka nuna kai mai laifi ne sai ka ce Allah ya baka sai Allah ya tabbatar da kai makaskanci ne kake nema to sai isa tasa sai ta sa a baka amma ka nuna kai dama tsarkakeke ne to me zaka nema kuma a wurinsa haka kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma nema wa kanka fada ne nema wa kanka matsayi ne saboda albarkar da ke cikin salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda albarkar da take cikin wa barik ala muhammad Allah ka ƙara yawaita albarka ga muhammadu kaba barak ala ibrahim to wannan albarkar da ta tewaita akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana neman Allah maɗaukakin sarki kai ma wato albarkacinta Allah maɗaukakin sarki ya maka abu kaza da abu kaza da abu kaza ina fata ana fahimta da kyau haka sai mutum ya haɗa duka biyu insha Allah <clears throat> wannan yake cewa kamar yadda muka yi magana akan abu musa al'ashari da abu darda shi halatta mahaddatan ƙur'ani su zauna sai su yi karatun alƙur'ani tare da sauti guda a wannan bid'a ce kamar yadda sheikh bakar ibn abi zaid ya faɗa a cikin littafin da ya rubuta akan bidi'o'in ƙira'ar alƙur'ani ba a samu sahabbai suna yin haka ba mu zauna kawai mu yi tilawan ƙur'ani amma tare da murya ɗaya da niyyar neman lada ba a wannan idan wani yana yi sai dai wani ya saurara ana iya yi da sauti ɗaya ne kaɗai idan ana matsayin makoya ne malami ya faɗa almajirai su amsa nan za su iya amsawa tare amma da niyyar neman lada kowa sai dai nasa saboda alkur'ani zikiri ne kuma zikiri ba a yinsa da lafazi ɗaya tare da jama'a inda ana yin haka da annabi sallallahu alaihi da abubakar da umar haka suke zama sai su yi tare kuma na da buɗe wannan kofar to da irin haka ne bid'a take shigowa ta zo ta yi nisa har mutum ya zo ya ce zai shimfiɗa kyalle annabi zai zo ya zauna a wurin shi annabin da lokacin da yake nan tun ba a sa kyallen shi suna yi tare da wasu ne haka bidiyoyi ne wanda a musulunci ba a buɗe kofar ko ɗaya ballantana kana buɗe kofar ɗaya to kuma ba za a tsaya a nan ba za a yi ta tafiya ne da iya bid'a ba ta da iyaka shari'a ita ce take da iyaka akwai inda ta tsaya waya kifa inda amrihi wa nahayihi haka idan kuna so ku samu ladan karatun qur'ani sai wannan yana yi wannan yana sauraro kamar yadda ake yin tsarin musaffa wannan babu laifi wannan yayi sauran suna sauraro sai ɗaya wannan ya kama sai wannan ya kama kenan su yi ta karatu su wannan duka ya halatta amma ku ce za ku yi da lafazi ɗaya tare waye zai fahimci wani ana so ne in wani yana yi kai kuma ka riƙa ji sai ka samu ladan sauraro wanda yake karanta kuma yana ladan karanta duka biyu kuma akwai lada Allah ce u wannan kuma wa'iza ƙuri alƙur'anu fastami'u to in kuna yi tare kuma wanda aka yi kun gane kai baka karanta wani ya ji ba kuma kai baka ji wani yana karantawa ba shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke karatu da jibrilu Allah ya hana shi ya rinka sa baki tare lokacin da jibrilu yake saukar masa da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana bi sai Allah ce a ala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi abinda zaka yi shine fa idza qara'nahu fattabiqu sai mun gama karanta kai kuma sai ka zo ka bi daga baya ka karanta amma kar ka yi tare da shi shine ma'anan wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu amma an samu kamar yadda muka ce na shi abu musa da sauran malaman qur'ani duka shi yakan sa ne sai ya ce dukan masallaci nan kowa ya koyi qur'ani to in aka idar da sallah sai wayoyo sai ce sahun gaba sai ya karanta aya su amsa ya karanta su amsa ya je sahu na gaba haka aka zai ta yi har sai kowa ya iya kafin a tashi in ka ce kowa da kowa ba za ka gane waye ya yi daidai waye ya kuskure ba to wannan babu laifi idan yara ne ko manya masu koyo